a directive for the withdrawal of all police officers deployed to VIPs, political and public office Sofeta janar na 'yan sandan Najeriya kenan Alhaji Ibrahim Idris ke baiwa kwamishinonin 'yan sandan kasar umarnin janye dukkan 'yan sandan da ke samar da tsaro ga masu rike da makaman siyasa a kasar da ma sauran manyan mutane duba da matsalar tsaro da kasar ke ciki a halin yanzu wannan umarni na janye 'yan sanda ya kunshi hadda jami'anmu da ke gadin manyan masu masana'antu manyan kamfanonin mai na ƙasa da ƙasa da ma sauran manyan mutane kuma dole ne a bi wannan umarni ko a baya dai sai da shugaban 'yan sandan Najeriya ya ba da makamancin irin wannan umarni. To ko wace fuska masu sharhi kan sha'anin tsaro ke ganin wannan umarni? Shuaibu Mungadi na bin diddigin al'amuran 'yan sanda a Najeriya. Shugaban hukumar ɗauka da horon da ɗaukar 'yan sanda hukumar 'yan eh, sanda ta ƙasa wato Mike Okiro. Wato ya taɓa ba da wani bayani mai ban hirgita ga 'yan Najeriya. ya faɗi adadin 'yan sandan Najeriya kusan dubu ɗari uku da saba'in da wani abu ne. Ya ce amma fiye da dubu ɗari da hamsin ba aikin 'yan sanda na al'ummar Najeriya suke ba an harhaɗa su ne da waɗansu manya-manyan mutane masu ruwa masu hannu da shuni a Najeriya waɗanda su suke ma aiki. Kaga 'yan sandan dai ana kukan cewa ba su isa ba tun farko kuma an kwashe fiye da rabin su an baiwa waɗansu mutane 'yan ƙidayayyu a cikin ƙasa domin su tsare rayukansu an ƙyale sauran talakawan Najeriya. To yanzu an samu wani ɗan sanda da aka haɗa da wani babban mutum wato eh, ya yi ɓatan dabo kuma babban mutumin da aka haɗa su har yanzu bai iya kawo inda ɗan sanda yake ba kuma ɗan sanda ba ta yi ma iyalan wannan ɗan sandan bayani inda rayuwar eh, ɗan uwansu yake ba eh, wannan abin ya zama abin zargi kwarai ga al'ummar Najeriya. Ina ganin wannan ɓatan dabo da ɗan sandan ya yi shi ya jawo shi wato Ibrahim Idris ya bada wannan umarni. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda 'yan sandan za su tunkari wannan umarni na shugabansu. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.